dan uwanka ko wanda ka tuku daya to amma dan fashi da makami ya zaka yi abubuwan da zaka tsadan kaya ya zaka yi kaya kanka abubuwan da suka shafi suka fi karfin kaya za zaka yi sai wanda kuka zaba din nan shine zai tashi tsaya ya zage dan sai ya ga cewa lallai kowa ya kwana gida kwanta a gidansa a cikin aminci ba ka tsoron komai shine zaka iya zama shugaba na kwarai duk abin da ake bukata kana shugabancin mutane ka kare musu addininsu. da mutuncinsu da jininsu da dukiyarsu da dangantakarsu da hankulansu waɗannan su ake cewa kulliyatul hamdi aw kulliyatul sit duk binciken addinin musulunci ne abin da yake bincike kenan waɗannan a kare mutane addinin su babu shirka babu bid'a ba canji ba komai tafiya ake ga dangana kan kirmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye ka kare musu hankalin su duk wanda kada a shigo da sabon wuri giya duk abin da zai ta hankalin dan adam kada a shigo da shi ka kare musu dukiyarsu har abada ba za a da ruwani ba ba za a kwace da karfi ba ba za a tsare ba za a zo a kada kai a duk a ga cewa babu waɗannan duk baki ɗaya kuma duk barin masarufi jama'a komin kankantar kuɗinka ka samu ka rayu ka ina maka duka hancanka ka kai ma ka san ka cewa kai ɗan adam ne kana cikin kasar haihuwarka ka san cewa kai ɗan adam ne tana da hakki na mutuntaka tana rayuwa kasar haihuwarka to ina ake so mu tafi ta ta Afirka mu gudu mu koma ko ina ko wanda. <laughs> eh ina za ku ba kuma eh kila sai an kare mutane waɗannan abubuwa baki daya kowa ya je ya jingina abin hawarsa ana zaune ba abinda za a ci ba abinda za a yi ba abinda za a yi yaya za a yi al'amari ya fiye kowa duhu kowa Allah ya toshe basirar duk fassarar da za ka yi gobe sai ga zama a shi abin da ka faɗa a wauta ne abin ya shige haka duk tawili da za ka yi sai ka ga abin ya shige haka adalci yake kawo yamma ala sai manzo Allah ya ku sharara la yamna anna rajulan mahabatu nasi an yatakallama bil haqqi idza alimahu yace ku ji kada kwarjini ko tsoro ya sa kana ganin gaskiya ka kafa faɗa duk abin da ya kawo mana lalaci duk abin da ya samu ke da shan wahalhalu kenan tunda rayuwa ta zama hamiha haramiha sa'annan ya zaka wa ka faɗa kowa ya yi shiru ba wanda zai iya ce ga yadda za a yi har waɗanda ma ke da ilimin masu tunanin suka zo sun kowa ma dina ce da malaman addini da malaman jami'o'i da malaman boko da ba kowa ya duk wanda ya ma ya san hakika na inda aka doka ƙarya yake shi kansa a dai wannan magana ma ruɗa ne fararen mutane duk inda suke sun san cewa ɗan adam lalle ne kowa min talaucin kasa za ka je kamar kasar masar kasar indiya kasar duk ba su kai najeriya karfin tattalin arziki amma ɗan kuɗaɗe kaɗan za ka cire sai ka ci abinci ka koshi ka sha ruwa ka yi tafiyarka mota ce mota ce ba za ka hau wanda kake so ba tufa radio abubuwan jin daɗi ba za ka samu sai masu kuɗi amma abincin ka cire kuɗin har yanzu burodi kasashen larabawa nawa ne ran da aka ce za a kara kwabo ɗaya a cikin kudin burodi sai an wata uku ana ba mutane hakuri ana ba ana sanar da su abin da yasa za a yi in ba kare sai suke. kwabo daya a kayan abinci kafin da wahala ma a dan shi ne karshen abin da talaka zai ci zai ji daɗi ya sani yana da haƙƙin zama ɗan ƙasa ba da gidan ba da babban mota ba da dukiya ba da akan ko ya ci abinci mana ya ji ka shi ma ya san alhamdulillah yana dan dan adam ne mutum ne tun burodi na naira ɗaya ya zai ya kai naira goma ya sha biyar ko ala manzo Allah ce ku saurara inna abdalal jihadi yake fiyayyen yaki jihadi kalimatu haqqin inda amirin ja'ir fakadi gaskiya ko ina ne ala manzo Allah ce ku saurara إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى ma ba da yamma ake wannan kutuba ko Allah ce wannan duniya da kuke gani abin da ya shaura cikin ta kamar yanzu ne da yamman nan zuwa fadin rana da safe zuwa yanzu da yanzu zuwa fadin rana wannan ne ya fi tsawo an ci abinci an gama sauransa da hannu ne zai an gama rayuwa ma'ana kowa ya shiri kenan ya san cewa ko yau ko gobe tafiya za ka yi haka manzon Allah ya shirya hutubobi ɗaya bayan ɗaya duk malaman hadisi sun tara su baki ɗaya hutuban da yayi a ina a arafa a urana a mina a yasa annan ranakun idi hutuban da yayi ranar istiskai hutuban da yayi ranar eh, zazzabin wata hutuban da yayi lokaci duk baki ɗaya kowace ba kowace munasaba sai manzon Allah ya ya hutuba na abubakar shi yana da kutubobi farkon kutuban na abubakar da aka ce da aka zo ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya bar duniya sai da al'amari ya kowa wahala har na Umar da tsananin sa da zafinsa sai da ya kafa fahimtar wannan al'amari ya yayi ya zare kan sakalin sai ce duk wanda yace annabi ya manzon Allah ya mutu za a sai kowa ya ima a lokacin na bakar ba shi gida ba shi wurin manzon Allah yana wata unguwa sai yayi aure a unguwan nan ya kwana a ranar sai aka je aka ba shi labari sai ya gabato yana zuwa tiryan tiryan tiryan tiryan ya zo ya shiga bai ce ma kowa komai ba sai da ya je ga manzon Allah mai ke ya bude ya gani ya tumbance shi ke. kitta hayyan wa maitan ya rasulullah a lokacin Umar na kan minbari da takobi wanda duk yace manzon Allah ya sai na baka yace ya kai umar ka sauko sai na umar ya kafa fahimta ka sauko ya kafa fahimta to sai sai na baka yace amma ba'du dama ai sun san sai na baka yace amma ba'du annahu qatibu Allahu akbar ayyuhan nas ba kutuba kenan ba kalmomi ne ake zabo su suna ratsa zukatan mutane to amma yanzu kutuba ta zama mun nifaka munafiki tilas ka wahala za ka je kai kutuba ce idi ne ko sallar juma'a ce ko menene sai ka saura ka rubuta ka rubuta duk halin da ake ciki bai isa ka kai magana ba <laughs> bai isa ba ya isa to amma wane kai ka fada ce sa sai ka rubuta ka kauce nan ka bauɗe nan ka san yadda za ka yi har ka faɗa abin <laughs> ainihin waɗanda ke abin kada kalwana bai shafe su ba al'amari ya zama ina fa yanzu halin da muke ciki duk ba tana bukatar sai ya rubuta ba kana hawan nan bari zaka ce kaza kaza kaza kowa ne ko ne amma kana rubuta ya kama ka kai da tsohon kutuba kun gama sai wannan kutuba ta zama kutuban karshe kenan kutuban sun ban kwana ke sai na baka sai ce amma ba'du ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat in manzo Allah ke hutawa wa ma baki ɗaya sai sai na Umar kowa ya dawo cikin hayyacin Allahu akbar sai duk baki daya masallaci ya haɗe amsa wa ma Muhammadun illa rasulun afa in mata au kafila in kalabtu duk lokacin da ka shiga cikin Madina wa ma Muhammadin suka ce ka ke ba taba jin wannan aya ba sai ran nan Allahu akbar to ba dan Allah ya rufa asiri da sayyidina Abubakar da cizo da musulmai sun fita da wata akida hajjar sai an san yadda sai an sha fama da warware wannan akida dukkan su sai kenan shikenan duk inda ka bi cikin Madina wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in ma ta aw qutilan halakum ala aqabikum haka kowa yake ta amsa yana ta faɗa farko kowa ya ji ta hayyaci sa ya manta da wannan aya suka ce ka ce yanzu yanzu aka saukar da wannan aya haka sai na Umar yana da kutuba haka sai na ali haka sai na usman haka sai na ali dukkan su baki ne ba kula fa'u bane ba suke jagorancin sallah ba ba su da kutuba da sai cikin juma'a suna da shi ko to sa'an nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama kutubobinsa sa'an ya san tabbas yanzu tafiya za ta yi ajali ya cika sa'annan ya shiga rubutu yana rubutawa sarki kaza a rubuta masa bismillah min muhammadin rasulillahi ila kabir kaza kaza kaza aslim taslam ka musulunta za ka tsira in ba haka ba kuma Allah zai kama ka zai kama duk zai kama ka da laifin duk talakawan da ke karkashin ka dan suka musulunta za su zo zulun dan suka gaskiya za su tiya haka ya kama na najashi na karantawa ya musu ya zana cikakkiyar jawabi wacce take mai haske ya zana cewa sai ya fara ladabi bai ce min bai ce an fa daga najashi kaza kaza ba sai fara bayan bismillah da salati sai ce daga yace zuwa ga manzon Allah daga najashi yayi imani na yi imani na musulunta hannuwa ne da wani da wani ne yake ne aika manzon Allah yasa da ya mutu manzon Allah ce dan uku ya mutu ku yi masa wani da aka aika sarkin fari kisra sai eh, take ce manzo Allah ke mazzaka hayati mazzaka Allahu mulkahu idza halaka kisra fala kisra ba'da hayyau kisra dan manzo Allah wa zai kalu balaki duniya wa ma yantiku ku al-hawa in huwa illa wahyu haka ya rubuta ila munziri ibn sawa ila amir bahrain ila haka haka aka tara su baki dai aka ce makatibur rasul sallallahu alaihi wasallam littafi ne guda wasikun manzon Allah da rubutun na gargajiya na wannan lokacin na mallake shi a Madina lokacin kuwa ya aike Madina malamin mu yace sai a bar mishi nace shi kenan da abinda nake so na kawo shi a yace kwaya ɗaya ce nuska a Madina na mallake ta na mallake wannan littafin yana da girma haka malamin da nake karatu rai nake jin eh, malamin hadisi yace an sai a bar ma maktaba ta nake an bar ma maktaba har kuma na taso da zaman za ka gani wasikun da manzon Allah ya rubuta da haka aka yi gwagwarmaya da manzon shi manzon Allah ba zama ya yi gida ba har wannan addini ya yaku sai da manzon Allah aka fita aka yi aiki hujjar قال حدثت هم وأن سوني كأن تشم خطبو بمن كان الله صلى الله عليه وسلم دا سو شيني سامو سي أكرن تافو سريا سريا دبا كي أي تشين كاسيت يأوكا سبو دا وان دكي شيني حدثي حدثي فأنا أقول لك بقى أفسر دبا كي أيا فأما يقول فسر أساجي لكين كراتو كراتو يعني يقول فسر تو سي أنا لو هلا حدا بازا فساني وصف حسبا سي دي تشين لكتافو تو سي دي سيوا لكتافو با وطني كما لكتافي با وطني سيأتي سيكا كرن تداو in ba kai ba sai ka je ka bata ma'ana yasa duk karatu suka mu kasashen mu a cikin zuciya ake yi mutum zai shekara nawa yana karatu ya sani a amma saboda rashin sabawa ya tashi zai a cikin jama'a sai mu wannan abu ne sai ka koya wallahi haka muke zama a cikin masallacin annabi ana muna karatun hadisi tun muna ji har muka zo muna iya karanta ana bayan sallah magarba kuna zo ne ayi sallah magarba kowa ya zo laraba duk suna zo ne za ka karanta turmiji ko ne kana haddasa na fulani an ku kuskure da kai a gyara ba da ta amma sai ka haɗiye ba wa yake so a ga to amma kana koyar abu ya za ka yi fushi za ka yi ta kanku ba ba inda za ka samu wannan ba inda za ka samu wannan a ba baki daya ko shehu kuma sai da ya shaida akan haka yace dukkan ilimi za ka same shi ka amma ilimin sunna sai Usman ya ce ba za ka same shi ba in ka samu wanda ke na shi ufda alaiha bin naji yana cikin littafin da rubutun gargajiya kuma ko sarar sai a kawo talabijin ya dauka kowa ya gani

Allah ya buɗa musu sun kai malamai ko ina cikin luga cikin tafsiri cikin fikihu cikin hadisi cikin komai amma sun suna nan ajiye har cikin akida sai da su kai har cikin siyasa ba abinda ba rubuta ba to amma rashin sa'a duk sa'an da ka rayu a cikin afirka ta bakki ba ka da shi ba ka da shi duk inda ka zauna a cikin ilimi za ka fadar gaskiya ko ina ne in gaskiya ce sai ka faɗa to amma wani wuri duk inda ka zauna rayuwar duniya na kuma ka zauna Najeriya ba ko Kano wallahi da sauran duk inda ka zauna da sauranka gaskiya kake kallo za ka iya faɗa wani baya ko wani baya kana kallon rashin gaskiya daidai cikin da suka hakura abinda wani ke so wani ke so ya za ka yi akwai wanda suka gama karatu wannan aka aika shi Amerika cikin tsakiyar Amerika sai da gina santa na farfad na na na na wuya da addini suna wa'azi suna komai ana gamawa a buga shi littafi a yada ga radio kafe daga komai da komai cikin tsakiyar Amerika yana tabi jin ga an gane mu juna a cikin tsakiyar Amerika yana da yana da tsakiya ya buga ya gina aka gina mai santa na yada addinin musulunci birnin su kiran da ilhadi amma wai kana da yancin ka na dan adam ka faɗi abin da kake so balle da mai addini haka inda kake duk cikin kasashen duniya za ka faɗi abin da yake ya dace da menene da menene amma in kana cikin Najeriya sai kai taka sun ba wai dan hukuma sai ka faɗi ko mai hukuma an ba ka kama siyasa su ba su zai ka dan uwan ka musulmin kansu sune wani baya so wani baya so tunda shi baya so shi da hakura baya son ba wai abinda baya son nan gaskiya ko ba gaskiya a'a shi ga abinda yake so ko ba abinda ya gada tilas haka za a tafi in ba haka ba ai sai taki ne mun ga inda take yin ko ki daya muna cikin kanon nan muna zaune aka yi tashin hankali zankuwa zango suka kashe mutum suka wulakanta su da sunan hausa ni ko musulunci ba shakkiyancin da ba sai ba duk kungiyoyin Najeriya da yawa ba wata kungiya da ta ɗebi bataliyar cikin jama'ar da aka je aka tafi ba ba haka bane ba ba mutuncin addinin musulunci aka ci ba duk kungiya ba wata kungiya duk kungiyar da ka sani da wa da wacce da wacce da wacce su nawa ne su hudu ne ko su biyar kowace suna da yawa suna da karfi kowace aka taba ta sai an kawo hankali babu kungiya daya da ta je ta yi ma addinin musulunci na ya za ka ce ya za yi da su ma'ana addinin musulunci ba shi da gata har cikin gidan musulunci so kuma wallahi tallahi duk afirkan nan da kake gani babu abin da yake da kanshin cewa zai tabbatar da musulunci sama da sama duk inda ka gani akwai musulmai sai an sai kaga kaza kaza kaza amma kan ita ce take da alaman cewa wata rana za ta iya tabbatar da khilafa na musulmi duk da shi da abin da ya na ga fada sai sai ai kaza kaza kaza kaza kaza abin da kake kallo daban abin da kake kallo ba yadda za a yi ka samu rayuwa yadda kai kake sawa cikin tunan kwakwalwarka kila ka hakura da yadda hali ya kasance ya ake yi na na aisha ta tashi matar manzo Allah uban ta shine khalifa manzo Allah wannan ya zage shi wannan ya zage shi wannan ya zage shi sai da ta zawo ta sake dawa cikin bakin ciki ta yi ba. za ta maka aka ce an kashe sayyidina Usman ina za ka sa wani irin al'amari to haka rayuwar haka rayuwar take babu kungiya daya da shugabanta ko matsowa ne ne ya fito yace za a yi ma addinin musulunci gata ko an yi muna ji cikin radio mu ji ko muna so mu ji cikin radio ko a baki mutane ko mu gani a aikace ba wanda yake amma dukkan waɗannan kungiyar baki daya biduni istisna'i wata kungiya ka tabe ta gani sai dan wanda musulmi an gaskiya ka faɗa ko ƙarya kai mata to kanin ka kai ko gaskiya kai sai ka gani bataliya za ka samu mai janya sun ya mai tashin hankali mai faɗa mai zage-zage mai duka har kisa ba abin da ba za su amma aka ci mutuncin musulunci ba wanda yake ba wanda yake ko magana illa ma sha Allah ko قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أمنا أتدرون أي يوم هذا كوكل صوت رانا يوم قالوا الله ورسوله أعلم تسكت ألا دمن ذنك سوني سكتن قال فإن هذا يوم حرام كما قال في كتني في وللي وأن رانا في حرمت أياك أتكي أفتدرون أي بلد هذا يتكوكل أشكوه تتسامتي قالوا الله ورسوله أعلم تلك ألا ده من جلسة سوني ما في سني قال بلد حرام اتي كتاك وشكك يا حرمت أياك أشكنت أفتدرون أي شهر هذا اتي كوكل سن أشكن ولوكا مشي قالوا الله ورسوله أعلم تلك ألا ده من جلسة سوني ما في سني قال شهر حرام اتي وتاني وانديك يا حرمت أياك أشكي قال sai manzon Allah ce fa inna Allah harrama alaikum dima'akum yace lallai Allah ya haramta a kan ku ku dan uwanka musulmi kawai mazan labari ya shiga tsakaninku haramun ne ka zubar da jininsa ko ka ci sa, ko kuwa a'a ka danna sa. wa amwalakum da dukiyar dukiyarku wa a'radakum da mutuncin mutuncinku fa hurmati yawmikum hala kaman haramta ranar sallah fi shaharikum hadha a cikin wannan watan da ya haramta ayyaki fi baladikum hadha a cikin kasar makka da yake haramta ayyaki ma'ana wannan jinin dan adam da dukiyarsa da mutuncinsa manzon Allah yana karfafawa cewa ya haramta ayi ta'adi a cikin bidun izinin au bidun haki. kamar yadda kasar har a da kaza makka tana haramun ne ayyaki a ciki watan haji haramun ne ayyaki a ciki ranar sallah haramun ne ayyaki ko an soke wa an shafe wannan hukunci to shine manzo Allah ce har ana da kasa ba za a taba shafe wannan hukunci cewa jinin mutum jinin musulmi ko dukiyarsa ko mutuncinsa ba وقال وقال هشام بن الغاز اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحل يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا رانا صلى بين الجمرات فكان ورن جيفا في الحجة التي حج بهذا وقد حج وقال هذا يوم الحج الأكبر yace yau shine yawmal hajj akbar فقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san daga wannan haji shike nan babu wani haji kuma da manzan Allah zai har ana da kusa sai ce Allahumma shahad ya Allah kai ne shaida Allah kai ne shaida wannan jan al'umma na isar da manzanci na yi kokari na yi iya na ba abin da na sai ta wa wada'an nasa mutane ban kwana yace daga yau kafar manzon Allah ba za ta taba zuwa arafa ba ba za a taba haduwa arafa ba sai dai arafa ta kiyama kenan a wannan lokacin ne aka ce an saukar da idza jaa nasrullahi lokacin da taimakon Allah madaukakin sarki ya zo wal fathu da buɗi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كما mutane suna تشرع الدين الله باكي أيا ya كتير الفاء أي fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ina ma'ana fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana kai nemi gafara kai tasbihi ubangijinka nan ka nemi sa. a ce wai alama sai na cewa lallai manzon Allah ba zai kai bana ba faqalu eh, ba zai kai badi ba zai kai badi ba a bana ana ciki kenan ko ba zai kai badi ba kenan ko ba ra bana badi ko sai kuma ne faqalu sai su da kansu suka ce hadhihi hajjatul wada' wannan take take wannan abubuwa da manzon Allah yake yi ba a tsagaita wannan damuwa da manzon Allah ya yake ku kafa kunne ku ji kaza kaza kaza kaza yayi musu wada ke nan ban kwana la liqa ba'da al-yawmi fi arafat أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ji? Kowane hali هو su samu kansu. dama aka ce duk wanda manzon Allah ya bar duniya sai na bilali ce duniya ta gama da'i ba da duniya ta gama yawo sai na bakare ya bilali ko lokacin kiran sallah yace bayan manzon Allah ba wanda ita ne ba zai yi kowa kiran sallah ne saura a cikin duniya ba duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za a ji daɗi wani daɗi za a ji a cikin duniya haka imamu shafi ya faɗa lokacin da aka ce malamin ta shehun sai imamu malik ya rasu yace duniya ba kamar su imamu malik ina daɗi inda za ka zo ana tattauna ilimi ba ba ba kabilanci ba bambanci ba ta'assubanci ba son zuciya taba a bincika wannan matsala a faɗi wannan matsala kaga ilimi har kai da kanka kai mamaki kaga haske na ilimi bayan yayi karatu wurin Imam Malik ya zama malami shi ma ya zama fitaccen malami har ana ganin cewa bai gada Imam Malik ba a cikin ilimi ya tafi ya je ya je Masar yaje duk ba inda duk inda Imam Shafi yaje sai da zama al-alim Quraysh ana nan ana nan sai aka bashi labari ai Imam Darul Hijra ya mutu ya bar duniya yace kai ya kai kan duniya duniya ta gama yawo rayuwa ba ba su imamu Malik a ciki wani daji za a ji na ilimi shi ne aka ce wada ake nan hajjin ban kwana kenan ko mutane malamai sai rubutu kan wannan hajjatul wada'i ne haji ne da shi ne hajjin karshe da manzon Allah ya yi. ko manzon Allah ya san cewa ba zai ba zai kai eh, bade ba ko sai sa duk abin da ya kamata a tattara wannan lokacin sai da manzon Allah yana nan cikin hadisi Jabir yana nan malaman hadisi duk sun rawaito wannan hadisi kowa akwai Ibn Hazm yi littafi baki da ya hajjatul wada'i malamai sai da suka ta al-akhdh wa rad wannan ya fada wannan ya raji game da hajjatul wada'i da da kutuban da manzon Allah yayi tun daga ranar Qur'ana da Arafa da ranar ranar ko sallah guda uku yasa Imam Malik da Malikiya suka ce kutuba kin hajji guda shida ne ko biya idza lam takun zakira ranar Qur'ana ranar tabbas ranar tarwiya da ranar tara ga wata da ranar sallah da ranar ku biyu bayan sallah ko uku au kamata wasu malamai suka ce a'a sai ranar arafa ko menene ma za a fada dai malikiya tana da hujjansu dan ya tabbata cikin hadisai manzon Allah ba kutuban arafa kada yayi ba yayi kutubobi rannan yayi kutubobi wannan lokaci duk da shine hajjatul wada'i in kana so zaka yi tsara wannan hadisai da duk suka yi magana game da hajjatul wada'i nan zaka san sirrin addinin musulunci don wannan lokaci duk abin da ya saura manzon Allah sai ya kawo shi ya faɗa dan ya san daga wannan taron wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi ba za a sake haduwa ba dan ko zamanin jahiliya haka take ala haddi qawli min al-hayy walillahi ayna marra amin tafarruq ashakka wa an amin firat al-muhassab yace mamakin Allah ya tabbata ga idan dunan da suka ga rarrabewa rabuwa irin rabuwan mina bayan an gama zama mina ba an gama aikin haji ba wannan za su Najeriya wannan Senegal wannan Burkina wannan Ghana wannan Togo wannan Dahomey wannan Iraq wannan Tunis wannan Maghrib Masar duk sansanin duniya kowa ya ya kama hanyar garinsa a ka taba ganin rabuwa irin haka Allahu Akbar shine ce wallahi aina marra amin marra amin tafarruqi asatta mafi bambanci wa'an'a mafi nesanci wannan ya yi gabas wannan yamma wannan kudu wannan arewa duk aiki ɗaya kawo amma aka zama sai kowa ya kama hanyar gare shi ko a tacce wa'an'a min firakin muhassadi babu imam al-bukhari ce wal babi hal yabidu ashabi shiqayati aw ghayruhum bi makkah layali yamina yace masu shayarwa kamar su al-Abbas dan Abdul Muttalib lallai ne sai sun kwana mina a rane ko a kwanakin mina din ko ko a'a suna da sassauci hanzari da aka ba su saboda muhimmancin aikin da suke yi قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya yi musu sassauci su Abbas wanda ke aiki su shayarwa ba lallai ne su kwana a cikin ba za su sauka su je maka da mutane قال حدثنا يا ابن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريب قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن وش الروايه رخص وان اذن يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا بعد اذني ما في شاير و شاير لمكاني لان الضرورات تضيف بعض المحظورات وان كانت الضروره تقدر بقدرها Larura yana saka mutum ya yi abinda ya haramta a bashi li'an saboda Allah madauki sarki yace wa qad fassala lakum ma harrama hakika ya fayyace muku abin da ya haramta muku illa ma tuhirtum ilayhi sai larura abinda larura ta kama kasa za a yi wannan abin da aka hana to sai malaman usulu da malaman masu bincike a cikin tashri'il islami suka ce alhajatu tunazzalu manzilatal barura tsananin bukata ana ajiye su matsayin ana ana ana ajiye su matsayin darura mun gane ko da ma ji abarura tubihu ma al ma'dura ashe wannan ka'ida ba sake take babu kaidi ba ad-darurat tubihu al haka take tsaye to amma in aka bi ɗaya akwai wa'ansu da larurai duk inda suka kai ba ka isa ka kefa wannan haddin ba shi yasa wa'ansu malamai suka ce fa'idan abin da yake inganci ne a ce ad-darurat tubihu ba'd al ma'azura. Larurai. Eh, menene dalilin ku suka ce in mutum yana jin yunwa ya ga zai mutu ga mushe ko giya ko in aka ce in ya ci ko ya sha zai rayu aka ce ya halatta ko to amma mutum gashi yana jin yunwa in bai ci abinci ba zai mutu aka ce zai kashe dan wanke shi dan ya rayu wannan darura za ta yi aiki eh? sai ka ce ko kai ka kashe shi ko kai mu kashe ka mutum na tsaye kana tsaye wani suka fi kace ko ka kashe shi ko kai mu kashe ka ya zai zai kashe shi rufi rayu mutuwan da daɗi kai ka tsaya mana ka karba sai wannan babu larurar da za ka ka kashe shi don kai ka rayu ai ba ka kashe ba ka kashe tsirrai don kai ka rayu ko ya nan ba ba amma kuma zai kawo yanzu misalai da ba su kai dage ka faɗe shi ba قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استعذر النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له an ce a sayyidina abbas ya ya yi nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a cikin maka da ran mina saboda aikin da yake na shayar da mutane a shiqayat wa rifada sai manzo Allah ya bashi izini wa أبو أسامة وأقبة بن خالد وأبو ذمرة باب رمي الجمار babin da ke bayanin hukunci ko kuwa a babin da zai magana kan jifan shekan wa qala jabir rama nabi sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr duhan wa rama ba'da zalika ba'da zawal jabir dan abdullah yace ranar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin duha wal hayaji ya jifa bayan ranar sallah sauran ranakun da suka zo sai da zawali yake zuwa yanzu sai su bayan zawali bayan zawali kowa sai saura zaune sai zawalin ta yi bayan zawali duk a tunkuɗa zuwa jifa ko ko lokacin da za a je a yi tawafin ifada sai a je a samu cunkoso wannan ya tashi wannan wannan dama in aka zo za ka ga an zo ne kamar sai ka ce kun farce ku ne ambaliya malalowa haka ake yi wani baya sauraron wani wani bai san waye ke kusa da shi ba kowa ba ruwan shi duk sa'an da aka ce hulan ko wani abu a hannunka ya faɗi tilasta bai ko da ɗan injiri ke hannu kana duka za ka ɗauke shi da kai da shi duka sai lafiya wannan hambali ambaliya na jama'a za ta zo ba ta san me yake gaban ka ba shikenan sai a danne ka wannan ya taka wannan kamma a farka cewa mutum ake taka ka kai lafiya da shi yasa da malamai ya su bincika shari'a musulunci sai a duba a gani yaya zai mutane su sauki don ran dan adam musulmi mumin yana da mutukar muhimmanci wurin Allah madaukakin sarki قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نقر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا an karbo daga wabra yace na tambayi abdullahi dan umar yaushe zan yi jifan shedan sai ce izara ma imamu kafarni yace lokacin da amirul hajji ya je jifa lokacin da zaka je kai jifa kenan atu alaihi al-mas'ala yace sai na sake tambaya kuma yau sai ne ya kamata in je in jifa kala sai ke kunna na tahayyan yace mun kasance muna jira muna jaku muna jiran lokacin zawali ne fa iza zalati shamsu in rana aka samu zawali ramaina sai mu je mu je mu babu rammil jimari min batnil wadi yace babin da ke bayanin cewa jifan nan in za a yi a cikin kwarin za a tsaya a jifa ko sama ne za mu ga yaya manzon Allah yake yi yaya mutane suke yi har aka zo aka ce shi kuskure su bi sunna imamu malik a mazhabinsa a tsaya cikin wannan kwarin a jifa shine daidai قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان an الاعمش an ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عبد الله بن عمر كنا دعما أنت شيني متكا أتسن بالسنة وانا عبد الله بن مسعود كنا عبد الله بن مسعود دعما إن أكا إطلاق عبد الله أتسن صحيح البخاري كل تفاهم حديثي غالبي آه زي عبد الله بن مسعود كنا an karbo daga amash daga ibrahim daga abdurrahman idan ya zira yace rama abdullahi min batn alwadi abdullahi dan mas'ul da ya zo zai jifa sai da shiga cikin kwarin sai da shiga cikin kwarin yayi jifa fa qultu sai nace ya aba abdurrahman ya kai uban Abdulrahman, inna na san yarmuna ha min fuqiha yace wa yanzu mutane daga sama suke hawa suna jifa sai ce wallazi la ilaha ghayruhu naran sayda sarkin da babu abin bautatawa a bisa cancanta sai shi hadha maqamul ladhi unzilat alaihi suratul baqara wannan shine matsayin wanda aka saukar masa da suratul baqara nan ya tsaya ya jifa wa kuma ke da inda zai tsaya daban wane ne aka saukar masa suratul baqara sallallahu alaihi wasallam to me ce hikma Abdullahi dan Mas'ud ce suratul Baqara to suratul Nas wa aka saukarwa barkin da wa aka zama ba manzo Allah bane to me yasa ya zabi suratul Baqara aka ce saboda mafi yawaicin hukuncin aikin haji tana yana cikin suratul Baqara yasa ya jawo hankalin ba aikin haji muke yi ba hukunce hukunce aikin haji mafi yawanci suna cikin suratul bakara to wa aka kuma suratul bakara manzon Allah yake to ga inda ya tsaya ya jifa Allahu akbar to kuma mu ji na cewa eh abu abdurrahman a sunan abu abdurrahman sahabbai kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi maza maza ku yi makanku alkunya kafin lakabi ya zai rinjaye ku ya sa sunan kaza sai ka sa kaza abu kaza abu kaza abu kaza na na Aisha eh, ba ta haihu ba amma tana da alkunya ana ce ta ummu ne ummu Abdullahi ba ta haihu ba amma sunan ta alkunya ta ummu Abdullahi kana za ka saba abu Abdullahi ummu Abdullahi abu abul khair abul waqf haka nan wannan alkunya yake yana da kyau saboda kada lakabi ya zo ya rinjaya kuma manzo Allah ya tasammu bismi wala taktabu bi kunyati ko za ku sa sunan na kina amma alkunya ta kada ku hada sunan da alkunya Muhammadu za ka da alkunya me alkunya abu ne aku alkunya manzo Allah abu abu al-Qasim kada ka suna Muhammad Abu al-Qasim me yasa in ka ce ai sai ka yi ka zo kana ya Muhammad ya Abul Qasim manzo Allah ya wayo kake ba da kai ne ba kyauta ta ladabi ko eh ba kyauta ta ladabi ba mun nan gobe to shi yasa sai wasu malamai suke wannan hani da manzon Allah ya azama nan sani a halin da yake karya la lokacin da manzo Allah ke raye kada ka sa mai tsanka ko sunanka Muhammad Abdul Qasim ko abin da zai zace da suna da alkunya ga manzon Allah menene ban haka suka ce sai Yahudawa ne suke wannan shekiyar suke wannan sai su da gangan dama san Yahudawa ta inda sai an shekiyar duk inda suke duk lokacin da suka samu sai su da gangan suna amal fatin in manzo Allah ya ce la ma ma iyyaka uridu wai dan su gwada idan dan a bata maka rai kuma ya kuda ba abin da yake musu dadi wai su bata manzo Allah ne kawai abin da yake musu dadi kaga kuma wani rashin arziki ba abin da yake musu dadi wai a bata manzo Allah ne nan a rasa shi dan me zai zo ya bata ya addinin yahudanci ya kawo musulunci su sune sha'abullahi al-muqtar sun fi kowa kuma sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce kama يعرفونه كما يعرف لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو سوف البحر فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب wani al'amari kafin a aiko manzan Allah sun karanta cikin littafin su Allah zai aiko manzan karshen zamani zai rayu a cikin Madina sai sa suka taso daga Azri'at daga aibar suka zo suka zauna Madina Azri'at wani kauye ne alhaddi kawai mare da kai tanawwartuha min Azri'at wa ahluha bi Yathriba adna dariha nazarun ali yace tanawwartuha min Azri'at yace na hangota daga can kauyen Azri'at wa ahlu ya yasriba halin kasancewa iyalan ka duk suna madinatu yasrib adna daruha yake kusa da gidanta nazarin adi kada ka tambaya me ke azir'at kawai ne matattaran yahudawa kenan da khaybara da azir'at da fadak da menene da menene da suka karanta cikin littafin su karshen zamani Allah zai aiko manzo karshen zamani zai zauna Madina shine duk suka taro daga sham daga ko ina zo su zauna Madina wai laifin da Allah ya musu shine sai ya aiko Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba aiko cikin yahudawa ba وقد كانوا يستفتحون به كافر أعيكم من ذا الله سنا روكم الله يباس نصرا دان البركة من ذا من ذا ذا أعيكم وإليه تند أتعيمه شين الله يا أعيكم شتك الله رباوا با أعيكم شتك جنين يهود ما yasa suka ce mun san ka kai gaskiya ne amma ba ma son abin da zai faru ya faru suka ce mun sani amma ba ma son haka dai gazuwatu bani kainuka ko gazuwatu bani kainuka ko bani aka samo su baki daya manzo Allah ya shawarci sai abu bin ma'az ya ba abin da za a musu wani kace a ba su fidiya wani kace su biya kaza su da bin ma'az ya ce ya sa da bin ne sai man zani ya zai ce wa'annan lalatattu ba su da magani sai haka sai man zani ya ce ka la kad hakamta yace kai hukunci irin hukuncin Allah a sama aka jera su baki daya ana yanka su suka ce duk abin da zai same mu ba ma sai ka kake ka taba ganin kiyayya irin na da hudu abin da ya da manzon ka kenan zai yana son ya kama zuma ka sha 哎，真美味。